Jama'a salamu alaikum. Hukumomin 'yan sanda sun nemi kakakin tsohon gwamnan Kaduna marigayi Patrick Yakowa wato Ruben Buhari da ya bayyana musu manufarsa game da wasu hotunan kashe-kashe da ya manna kan Facebook. Yana da 'yancin ya yi abin da kuma 'yan sanda suna da 'yancin su kuma su yi abin da suka yi. Suna ganin abin da ya dinnan zai ta da hankali amma a dokance ba wai yadda wani yake kallo ne a'a yadda hankali zai dauka da kuma yadda a hukumance ake ganin abin da in kayi din zai iya tada hankali za a iya gayyatan ka kai bayanai in an gamsu da cewa abin da kai kayi shi da gangan ne domin tada hankali to wannan shine sai a caje ka kuma da sunan cewa kayi abu da gangan na tada hankali wakilin mu ce ba a dai kama shi Rubin ba Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno ya ziyarci inda wasu 'yan sanda biyar suka rasa rayukansu lokacin da suka koro wata mota dauke da 'yan ta'adda guda uku a Maiduguri. kwamishinan 'yan sandan lawal tanko ya ce waɗannan mutane na ƙoƙarin shigowa cikin maiduguri ne kamar yadda ka gani ya shafi mutanenmu ne a daidai lokacin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu da suke bin wannan mota da ake zato shi kuwa gwamnan sakkwato cewa ba a ɗaukar matakan kawar da wannan batu Najeriya kuma ƙasa guda don haka matsala ce ta Najeriya ba ta arewa ita arewa ce don arewa ta kyau amma tana matsala ce ta Najeriya domin matsayina ga fahimta da ake ba matsala shi yasa ma kila gwamnati take ɗaɗɗari kila ba ta ɗauki matakin da ya kamata a yi na magance abincin gaugawa ba. Rundunar rikiya zaman lafiya ta kasashen Afirka da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta ce daga yanzu za ta rika daukar 'yan bangan nan da ake kira antibalaka zama abokan gaba. Kwamandar rundunar da ake kira Miska, Janar Jean-Marie Michel Mokoko, shi ne bayyana haka ga wani gidan rediyon Bangui a jiya talata da dare kimanin sa'o'i hudu bayan da 'yan bindiga suka kashe wani sojin kiyaye zaman lafiya a Buwale mai tazarar kilomita tamanin a arewa da babban birnin. rundunar miska ta ce sauran sojojin kiyaye zaman lafiya sun mai da wuta suka kashe mahara sha biyu waɗanda daga bisani aka gano cewa 'yan bangar antibalaka ne waɗanda 'yan banga mabiya dinin kirista dai sun kai hare-hare tare da kwasar ganima unguwannin musulmi na bangi da wasu garuruwa da ke cikin ƙasar. Sojojin gwamnatin Somalia da na tarayyar Afirka sun kwace garin Albur na tsakiyar ƙasar, gari na baya-bayan nan da suka kwato daga hannun 'yan tsagera na Al-Shabaab. rundunar kungiyar tarayyar afirka a somaliya ta faɗa yau laraba cewa dakaru sun kwato wannan gari mai tazarar kilomita 350 a arewa maso gabas da mogadishu babban birnin kasar bayan da aka yi kwanaki uku ana gwabzawa rundunar ta ce dakarun al-shabab sun yi kwantan bauna suka farma sojojinta lokacin da suka doshi garin na albur ta ce sojoji sun fatattaki waɗannan 'yan tsagira rundunar ta ce dakarunta da na gwamnatin somaliya sun 'yanto manyan garuruwa goma daga hannun al-shabab tun lokacin da suka fara kai farmaki kan wannan kungiya mai alaka da al alka'ida watan da ya shige